أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم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 godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce laraba muna uku ga watan safar wato wata na biyu kenan a lissafin watanni yau muna ji ga shi muna uku ga wannan wata hijiran manzo shekara 1441 wanda ya daidai da yau biyu ga watan goma shekara ta 2019 a yau za mu yi darasi na hudu a wannan littafi kuma shine farkon karatun littafin wancan darasi uku da muka yi wa mukaddima ce ta mai littafin da kuma bayanai na malamansa guda biyu duka akan muhimmancin ilimi da falalan nemansa da kuma kimarsa domin mu fara wato samun ƙarfin gwiwa dangane da abin da za mu shiga karantawa mai littafi abin da ya fara da shi tun da fiƙihul hadis ne sai ya fara mana da kitabu tsahara kitabu tsahara shine yawanci malaman fiƙihu suke fara littafansu da shi saboda kafin a ce ka yi sallah sai an ce ka yi tsarki wannan ya sa suke farawa da kitabu tsahara idan kuwa aka ce kitabu ɗahara yana da faɗi kun magana kan ruwan ɗaharan ya shigo wurin da za a nemi ya zama mai tsarki tufafi ya shigo sannan abinda ake ce ma alwala ta shigo taimama ta shigo wanka ya shigo da kashe-kashensa duk wannan malamai suna tattara su su saka ƙarƙashin kitabu ɗahara to mai littafi kamar da aka muka faɗi ko bayani shi ya littafin shi ne a takaice faɗaɗawa sai an tafi littafi na gaba shi ya sa sai ya ce kitabu ɗahara aga idan aka ce kitabu ɗahara akwai buƙatar mu san muhimmancin tsarki musulunci tun da ya zo addini ne ɗan tsafta addini ne da yake buƙatar tsarki iri biyu tsarki na zahiri da tsarki na baƙini tsarkin zahiri shine gangar jikinka ya tsabtata daga dukkan wani ƙazanta da datti sannan kuma can kuma ka zama kana da tsarki na ɓoye shine imani kai ba ba abin da ya haɗa ka da kafirci da shirka da munafunci duk waɗannan abubuwan ka zuciyarka fayau take tas take fara tas kana da tsarki biyu kenan tsarki na gangar jiki da kuma tsarki na zuciya to wannan musulunci shine ya samar da wannan ka iya samun tsarki na gangar jiki ga wasu al'umma amma ba su da wancan tsarkin to yadda ake maka magana tsarki duka ake so a samar da su shi yasa malamai da suka tashi bayani kan muhimmancin tsarki sai suke cewa musulunci ya damu da tsarki tun farkon sadda aka saukar da aya ta farko da aka saukar ma manzo banda wacce aka saukan mashi ta farko ya yi karatu wanda malaman tafsiri suke raba su ce waccan aya an saukar da ita a matsayin tana nuna shi annabi ne ya kara kenan wato ka yi karatu shi ake ba umarni an saukan mai da ita a matsayin annabi amma yadda aka saukan mai da ya ayyuhal muddassir kun fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wala tamnun tastakthir to daga nan sai aka fahimci wannan aya daga nan ya zama da aka ce ayyuhal muddathir qum fa anzir ya kai na wanda kake lullube tashi kai gargadi kaga ya zama mai kenan ya zama manzo saƙon da ake aiko mai kuma ana so isar da shi ta wannan farkon aya da aka saukan ma annabi yana lullube aka aiko komai da saƙo ne ya tashi gargaɗi to wannan ai suna kunshe da tsarki duka guda biyu domin abin da Allah yake cewa ya yi halmuddassir kun fa'anzir wa rabbaka fakabbir ya kai wanda kake lullube tashi kai gargaɗi Ubangijin ka kuma ka girmama shi sai ce wasu ya baka faɗan hir Tufafin ka tsarkake shi kun ga tsarki kenan ya shigo tsarkin tufafi tsarkin wurin da za ka yi sallah tsarkin jiki kuna fahimta da kyau kaga wasu ya baka fatsahir ya ka ce wa rujuza fahjur gumaka kuma ka ƙaurace musu kaga shirka kenan tsarki na zuci domin duk wanda yake tsafta duk iya tsafta shi da gwanon gwadansa idan har yana haɗa Allah da wani ƙazami ne sunan shi najasa kamar da Allah ya kira ko innamal mushrikuna najasun mushrikai najasa ne najasa ce amma ba wadda za ka taɓa a ce wanke hannunka ba ka taɓa najasa najasa ce ma'anawiya kun fahimta da kyau akwai najasa hissiya wacce in ka taɓa ta za a ce he ka je ka wanke hannu inda ka taɓa domin ka taɓa najasa to kafiri najasa ne sai aka ce ma ya tsarkake tufafinsa kuma ya nisanci gumaka duk abin da yake da alaƙa da shirka annabi ya fashi kun gane da kyau to kaga ashe kinan musulunci tun farkon saukar da shi ya damu da harka ta tsarki ya damu da harka ta tsafta kun gane da kyau sannan so da Allah maɗaukaki ya bayyana ma bayansa cewa yana son masu tsarki Allah yana son masu tsarki shi ma da nassi na alƙur'ani Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana son masu yawan tuba kuma yana son masu yawan tsarki yana son su sadda aka ce Allah ya faɗi wani abu in kana yin shi yana son ka ai ya kamata ka san wannan abin yana son masu tsarki baya son masu zama cikin najasa ko ta ma'ana ko ta ƙarara ma'ana ta shirka wato ƙazanta ta shirka najasa kenan ko kuma najasa ta fili wacce ake iya gani su ba haya su wali da sauransu kun fahimta da kyau har wa yau wato Allah ya yabi masu tsarki ya yabe su yabo na musamman wanda suke masu tsarki taharar da zamu magana akan ta kenan Allah ya ce fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu ya yuhibbul mutatahhirin Allah ya ce wasu wato akwai wasu mazaje fihi rijalu a cikin wato tafiyar da ake yi da annabi yake da sahabbansa su ne muhajiruna da ansar a cikin haramin nan na manzo a cikin tafiyar da yake yi akwai rijalun wasu mazaje na musamman ka dube da ake yaban sahabbai waɗannan mazajen yuhibbuna an yi ta suna so su zan masu tsarki a koyaushe sada duk wani abu na najasa ya same su to suna so su zama sun kubuta daga wannan najasa sai Allah madaukake ce wallahu yuhibbul mutahhirin Allah yana son masu tsarki kaga wannan muhimmancin tsarki da musulunci ya zo mana da shi wanda yau ake rairai da shi kaga mutum ya bar ƙazanta a ƙofar gidan shi da najasa da ƙazanta da kwata wacce take in ta taɓa mai tufafi ba zai tufafin ba zai sallah ba sai an wanke najasa yau da muke rayuwa da ita ya a cikin gidajenmu da layukanmu da unguninmu duk sun saba ma bayanin da aka yi na tsarki nan muhimmancin shi in an ce tsarki ana nufin na gangar jikinka da tufafinka da wurin kwanciyarka da wurin kasuwarka da wurin faɗi tashinka ba inda aka ce ka zauna da ƙazanta saboda wannan wurin ba masallaci ba ne ko ina ake so ka zama mai tsafta shi ya sa muka shiga ta'arifin shi tsarki ɗin da ya kawo mai littafi ya ce ɗaharatu logatan tsarki ruba littafi ya ce ɗaharatu logatan shi tsarki a loga ma'ana a mahanga ta harshe kenan na larabcin an ce ma ɗahara ana nufin annazafatu wan nazahatu min al ahadath wasu ma malaman suka kara suka ce min al ahadathi wal awsakhi wal adnasi wannan duka a lugha kenan in an ce maka tsarki tsahara to abinda ake nufi da shi shine tsabtata shine nazafa a sami tsabtata da samun wato kubuta daga ahada. ahadaf jam'i ne na hadasi hadasi ya kunshi ƙararra bahaushe yakan ce kashi fitsari ko da abin da ya shafi jini na al'ada duk wannan suna cikin abin da ake ce ma hadas ko a kira su khabar al khabar abin da suke ƙarara to idan aka ce tsahara tsarkaka daga dukkan waɗannan sannan ausar kaga ya shiga bololinmu kenan bola da kwatocinmu domin duk wasa in aka ce ausa jam'i ne na wasa alwasa kuma shine kazanta da datti da hausa wurin da zai zama kai in aka ce ka zauna ba za ka zauna ba ka zuba abinci ka ɗauka ka ci ba za ka ci ba ya kazanta wurin ya munana to musulunci yan uwa ba turawa ne suka zo mana da tsafta ba tsafta ta gari wurin kwanciyarmu kasaninmu, wurin sana'o'inmu wurin ofisoshinmu musulunci shi zo mana da nazafa shi zo mana da tsafta amma yanzu abinda wasu suke gani cewa turawa su ne suke matsafta su ne masu tsafta su suka waye amma mu 'yan afirka rayuwarmu rayuwa ce ta mu zauna cikin bola cikin ƙazanta tare da ko inda za mu haɗa kai wannan ƙazanta ta bola ba za mu ganta ba kowa ya ce zai sauke wajibin kansa domin duk inda ka ci ka sha dole za ka sami wani abu da ake kira zubala wato wani abin da za ka ba ka da bukatar shi za a yi da shi ka so wani abu a laida ka cinye abin laidar ita laidar ina za ka yi ta ta zama mai bola ta zama zubala ka je ka so doya ka za a dafa ina jin ba duka hada bawon za ka ci ba dole za a kankare a fere wannan ta bayan da teriya za ka da ita bola ko haka in aka dinga maka misalan abin da bola sai ka samar da bola tunda kana ci kana sha to bola ko tunda ta zama dole ashe dole a sami inda za a zuba ta ko sannan gwargwado ne ni kaɗai da ni da matata a gidanmu kaga wurin zuba sharanmu dustbin ɗinmu zai zama ɗan ƙarami amma ina da 'ya'ya biyu uku hudu kaga zai zama babba ina da yara ashirin a gida dole bolan mu za ta zama wani dustbin mu zai zama babba duk ba ma la'akari da wannan kowa tunanin shi wannan da kyau da aka sama a cikin gida ina za a kai shi da can ana cewa ana da bola wurin zubawa don zai na bola an gini kangon wane ne ya gini layin can ne an hana zuba to ina za a kai kenan daina bola za a daina ci ne to duk fa sai mun kalli wannan da muna kallon wannan wallahi da muna aiki da addinin mu da abin da musulunci ya zo mana ba wanda zai kalle mu wulakanta mu amma ba wulakantacce sai dan afirka ba wulakantacce sai musulmi sai ka ji sadda aka yi wata cuta nan kwalara aka hana alhazai zuwa haji lokacin muna makaranta sai bai rabe ɗalibi sai kalle ka sai ci ka. da an magana sai a ce ai kwalara da aka hana zuwa alhazai haji yan arewa ne suke kwalara ɗin. ma'ana a Legas ba a yi in ka tafi su ibadan ba a yi suwaye mu a nan arewa ake kina yana so ya ce su can sun waye sun ci gaba bola da kazanta a arewa take kuma a arewa musulunci yake a nan shehu usmanu ya daula shi a nan ne muke to don me yasa ku yi haƙuri da wannan karatun ina so don Allah karatun nan namu ya riƙa tafiya da wani tsari da canji domin wannan karatu kullum an yi shi ai magana ai karanta eh, kitabu ɗahara can shi muke ta karanta shi amma mu fahimci karatun da waƙi inda muke tafiya yanayin da muke tafiya in ba mu gyara shi ba to wai mai amfanin karatun namu aƙalla idan ba zan hana bola ta unguwarmu ba to ni dai ta gida na san yadda zan hana ta san yadda zan hana bola ta ban cutar da kowa a layi ban zuba ta a kwata ban kuma kawo ta inda za ta tafi ta cutar da wasu kai ma ya zama haka kai ma da kake zuwa karatu kai ma haka ke ma haka mu fara samar da canji daga karan kanmu sauran nan da ake ta ihu da hayaniya yana da alaƙa da wannan rashin ɗahara ɗin rashin tsafta ya kamata mu gane wannan muna cutar da kanmu da kanmu to kaga muka ɗauki kalmar ɗahara a lugha aka ce ita ce eh, wato ɗahara minal ausar wasu malaman suka ce minal adanas da ti mutum ka ji ya wuce yana gulmun sarawari malamaka ba a san ɗan turaren nan da za a ɗan shafa a hammata ba ba a san yadda za ka samu wanka ka yafa ruwa ko sau biyu a wuni ba sai ka ga mutum ya shigo yana wari ga shi kuma annabi ka duba yadda ya tashi daga cikin abin da yake aka sa mai so shine mai akwai mai turare kanshi an sama annabi san kanshi annabi ba ya so ji wari haka mala'ikun rahama suke ba sa so su ji wari to wannan duk yana fa karkashin ɗahara inda za a sami tsarki a ma'anar ta loga to duk za mu fita daga wannan matsalar tufafinka ba cewa ka yi kasa wani mai kyau ba ba cewa ka yi ka tsaje da yawa ba ka zama yana da tsafta da wanki irin na sahabbai ka je ka irin sana'a da Allah ya hore maka kana da uniform ɗinta za ka shigo jama'a sai ka cire sai ka sa kuma kayan da za ka shiga jama'a in ko su ne ka wanke su amma a zo ka ga wancan na wari wancan na eh, wani irin hamami wancan yana duka sai mun gyara wannan karatun namu mu ɗauki salo na gyara waɗannan abubuwan mu daina ɗauka wai aliki. ma'ana ɗahara tana nufin in zan alwala in alwala ita ce ɗahara eh wannan a istilahi da za mu shigo na shari'a kenan amma istilahi na loga mai faɗi yana nufin tsabta daga dukkan wani da ke kowane iri ka zama ba ka da wannan ƙazantar to an sami tsabta tare da kai wannan a harshen larabci kenan الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأحداث واصطلاحا أما هنغات شريعة فأنت طهارة ما أكيني في سيتي رفع الحدث أو إزالة النجس رفع الحدث أو إزالة النجس وتطوكي حدث ko kuma ka ce shine gusar da najasa ma karatu ne a dunkule mana shi mai faɗin gaske amma tun da bai sai faɗaɗa mana ya faɗa mana ma'anar ɗahara a dunkule ne ɗauke hadasi me bambancin ɗaukewa da kuma gusarwa ha na'am a zai gaya man malar haya to kamar ya ana maganar ɗahara ce za ka ce ɗauke Eh? na'am to wannan to barakallahu ka na'am ɗaliban ilimi ba an karanta littafin na ɗahara ba an ce raf'ul hadis na'am eh raf'ul hadisi to izalatul izala fa eh ban ji ba ɗaukewa to wannan ne ji hausa kuke mana malam bismillah hmm. mhm. to ita ce raƙul hadith to izalatu ha to barakallahu sun yi ƙoƙari abinda ake nufi da raf'ul hadas sai mun gane alhadas ɗin da najas mun gane hadas za mu zo kila gaba mu ji anwana shi sannan najasa ita haka najasa abin da yake shi ƙararraga shi ana iya ganin shi hissi sai ake ma najas amma yana iya zuwa ma'ana wika mai da na faɗi in aka ce bawali sunan shi mai najasa aka ce ghaibi mai sunan shi hakanan irin abin al'ada na mata da suke sa su tara jinin menene ne najasa ne duk waɗannan kaga najasa ce kana ganinta amma ɗazu muka ce Allah ya kira mushrikai su ma najasa ko to sannan hadas fa hadas shi kuma in an ce hadas ko khabar yana iya ɗauka waɗancan da na faɗi amma yana iya ɗauka ba su ba kamar mu ɗauka ka yi ka je ka bina janaba ta same ka ko yayin da janaba ta same ka kaga a lokacin kana tare da me a lokacin kai kana tare da rashin tsarki amma rashin tsarkinka najasa ce da in na kai na je na wanke hannuna kaga ba najasa ce wacce take hissiya ana ganin in an cewa ne yana da janaba ba na jinsa ce da na taba ka zan wanke hannu dan ba a ganin ta ma'anawiya ce to zaka iya raf'inta ko kuma zaka iya izalata ya zaka raf'inta mu dauka yanayi na baka sami ruwa ba lokacin sallah za ta wuce lokacin da aka halatta maka taimama a lokacin kai taimama mai kai a lokacin kayi raf'ul hadasi ne wanda ya halatta maka yadda za ka yi sallah ko ka ɗauke wannan hadasin da ke tattare kai na najasa ita ce janaba wacce ta baka dama ka yi sallah sannan kuma za ka gusar da ita yayin da za ka zo ka yi wanka kuna ganewa da kyau shi yasa sai haɗa biyun da raf'u da izala duka ana kiransu mai ɗahara ta ɓangaren wato mahangar shari'a musulunci domin yayin da ka zo kai temama shin najasan abin nan janaba ta baka ne tana nan tare da kai amma ka ɗauke ta da ta hanyar temama da kai ko ba ka bane yayin da ka zo alwala za ka yi ka sami ruwan alwala ba ga sallah sai ka je kai temama shin temama ka ta zama makwafin alwala ka yi sallah amma tana nan matsayin kama alwala ne kaga kai raf'ul hadasi ba izalatul hadasi kai ba kun gane da kyau to shi yasa sai ya haɗa su guda biyun a dunkule a nan wurin to sai mu tafi tun da a dunkule ke mana karatun faɗaɗawan sai an koma sauran littafai kar mu cika faɗaɗawan tun da shi ma ya ce mu yi ne a dunkule kamar mabuɗi ake ba mu can sai mu gane amma nan yan bayanan dole sai muna yin su don mu gane ko tun da a dunkule an ce ma ɗauke hadasi da kuma ɗauke najasa sai mu ci gaba yake babu miya babin ruwa idan za a ɗauke najasa kaga da me ake ɗauke ta daga cikin dangogin abin da ake ɗauke najasa akwai me akwai ruwa to shi yasa sai fara mana babu miya kullu ma in nazala min as-sama'i aw kharaja min al-ardi fa huwa tahurun ta'ala wa anzalna mina sama'i السماء ماء cikin suratul furqan aya ta 48 yace babin da zai bayani akan ruwaye da Hausa ba mu cewa ruwaye ko kwana cewa to su Laraba suna da alma'u ɗayan su mufradi kenan suna da almiyahu ruwaye mu aka muke cewa ruwayen ko a sakwata ne fitar ruwaye amma su ruwan ɗaya suke ce mu ruwaye ko ya e amma ina nufin ruwan da ke cikin kwano suka kama za ci ga ruwa yi kama eh ruwan eh ya ce ruwa yi to suna faɗi ta yi ɗan tsama yasa suke tawai su ne asalin sun fi kwaya a zago to masha Allah almuhim dai an ce yahu ruwa ya kenan saboda ruwa ba iri ɗaya ba ne sai ce dukkan ruwa da ya sauka daga sama ko ya fita daga ƙasa shi ne wannan ruwa ne ɗahurin wato ruwa ne mai tsarki kina ruwan da ake ce ma ɗahirin muɗahirin mai tsarki a karan kan shi sannan ko mai tsarkake wani shi ne ɗahurin ma'un ɗahurin ba don komai ba saboda faɗin Allah maɗaukaki da ya ce wa na sama'i ma'an ɗahura mun saukar daga sama ruwa wato mun saukar da ruwa daga sama ruwa mai tsarki kaga sai ake amfani da kalmar ɗahuran ko ba ce ɗahiran ba ba ce muɗahiran ba amma shi ɗahur duk wannan sun shiga cikin ɗahur in ka ce ma'un ɗahur kana nufin ma'un ɗahiran kana nufin ma'un muɗahiran in ka ce ɗahur mun fahimta da kyau Allah ya ce mun saukar daga sama duk ruwan da ke sauka daga sama to ruwa ne mai tsarki kai tsaye kawai da aya mun samu ko sannan sai ce wa liƙaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam fil bahari wa tahuru ma'uhu alhillu mai tatuhu faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya ce dangane da ruwan teku duk tekunan duniyan nan gaba ɗayansu sai annabi ya ce huwa tahuru ma'uhu ruwansa mai tsarki ne alhillu mai ta tuhu sannan abin da ya mutu a cikinsa kuma shi halen ne a ci kun gane kaga a nan wurin gaba ɗayan tekunan duniya annabi ya nuna ruwansu tsaho ne kaga shi yasa domin da ya faɗi ƙasa duk ruwa da amma da ya zubo daga sama ko kuma a same shi a ƙasa ko to kaga a nan wannan dalilin yana nuna maka teku duk inda ka tare da teku sai dai ko zartsinta ya hana ka ka iya yin alwala da ita ko ya hana ka kai wanka amma dai ruwa ne mai tsarki ashe kun ga zartsi ba shi daga cikin abin da yake ɓata ruwa a ce wannan ruwa mai zartsi ne ba mai tsarki ba kun fahimta da kyau domin kowa sai da ruwan teku yake sannan alhillu mai tattuhu wani fiƙihu ne wannan daban cewa duk abin da ke cikin teku yana da rai sai ya mutu ka tsamo shi to za ka ci kayanka kifi ne wani na ruwa ce wata ƙaguwa ce wata duk abin da yake cikin ruwa alhillu mai tattu sa mai halal ne in kana so za ka ci sai dai ko kyama amma ba magana a yanka Wani ƙaulihi filbi'iri innal ma'a tsahurun layunar jisuhu shai da faɗin manzo sallam da ya dangane da wato rijiya kaga ruwan da aka haƙo kenan ko rijiya irin ta da ko ta bohol yanzu da aka ci gaba zamani irin na yau ita ake kira bi'iru to ita ma annabi ya yi bayani game da ruwanta ya ce innal ma'a ƙahurun la yunajjisuhu shay shi dai ruwa asalinsa mai tsarki ne ba kuma abin da ke najasta shi ya mai da shi wato ainihin najasa kenan wannan hadisi ne dogo wanda ya nan wurin ɗan yanko mana muhalli shahid yayi wanda magana ne akan bi'iru baba'a wata rijiya wacce take a madina aka same ta wanda tana gabacin madina a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda a shekara ta takwas da hijira har wato ainihin an ce a shekara ta takwas da hijira annabi tana na rijiya wannan rijiya da ake kira bi'ir ba'a wacce take a an sami idan aka yi ruwa zai kwaso abubuwa haka hasan an yi ruwa ya taho yakan taho da abubuwa ko don ya taho da su he su shiga ciki kuma tana da ruwa to shine sai sahabbai suke tambayar annabi game da shi wannan ruwa ɗin yaya a iya amfani da shi sai annabi yake ce masu ai shi innal ma'a layu na yunajjisuhu hushai. shi ruwa mai tsarki ne ba abin da ke najasar da shi asalinsa kenan sai bayanin da za mu ji nan gaba in hakan ta faru ma'ana duk inda ka tarar da ruwa asalinsa kawai sunansa ruwa mai tsarki kamar ka tafi can mu na ƙauye za ka tarar da ruwa kwance a wani ko an yi ruwan sama wuri ne da ke tare ruwa shi kuma ruwan ya zuwa taru to ba za ka ce wannan ruwa kana shakka ko yana a ah, mai tsarki ne kawai sai ka sami dalilin da ya najasta shi yanzu ruwa ne mai tsarki ruwan sama aka yi zo ya taru a a kwararowa ya daga wani kogo daga wani makwaranya ya kwaranyo duka sunan shi ruwa mai tsarki baka isa ka ce ruwa ne mara kyau ba mai najisa he da dalili me dalilin ka kamar yanzu ruwan da yake kwaranyawa can daga abbatuwa da yake bin wani hanya can ka tafi za ka tafi iyakon, ai za ga ruwa na kwarara shi nan mako yana kwarara da yawa a rafi sosai ko to wannan kaga ruwa ne to za ka kira shi ruwa mai tsarki ruwa ne mai najisa saboda dalilin ka. wani ruwa ya shigo shi mai najasar da ya najasta shi ko kuma wani ruwa ya shigo mai wata kala da ya fitar da shi daga kalashi kun gane wannan to saboda haka kenan ba abin da ke fitar da ruwa daga sunan shi na ruwa sai in wani dalili ya faru wanda za mu ji shi nan gaba yana nan sunan shi ruwa akan asalinsa abinda mai littafi yake so ya gaya mana kenan sai ce wa huwa baqin ala tuhuriyatihi wa in khalaqahu shay'un tahirun ma lam yakhruj an idlaqihi shi dai wannan ruwa da aka samu din yana nan baƙin ala tuhuriyati yana nan akan tsarkakarsa kan shi shi kan shi mai tsarki ne kuma zai tsarkake wa in khalaqahu shay'un tsahirun ko da wani abu mai tsarki ya gaure da shi malam ya an itlaqihi muddin bai fitar da shi daga sunan shi na ruwa ba ba ku fahimci nan ba ko ruwa ne kake da shi a drum sunan ruwanka ruwa ko sai ka ɗan sami wani ɗan kila cikin ɗan tafinka na ruwan koko sai zuba ciki wannan ruwan koko da yake ka ya ɗan zuba cikin drum ɗinka na ruwa zai canza mashi sunan ruwa domin ruwan koko abin nan najasa ne ruwa ne ɗahiran gairu muɗahirin sai ya shiga cikin ruwan da yake ɗahurin wato ɗahirin muɗahirin amma bai fitar da shi daga asalin sunansa ba kun fahimta amma da kai ne kake da ruwa a kwano na shan ruwa sai kuma ka taho da kofi guda na koko ko na kunu sai ka zo ka zuba cikin kwanon shan ruwa a nan za ka kira wancan ruwan kwano ruwa ya yi mai ya tashi daga sunan shi na ruwa ya canza kun gane da kyau yanzu sai dai ka ce kila ruwan farau-farau ka yi kunun can naka ne ba ka so ka sashi a sunan kunu ruwanka kuma ba ka so ka sashi a sunan ruwa yanzu so kake ka ɗanyi yi farau-farau ka shawo rana kuma kana so ka ɗan sirka ko to shine ne yake mana bayanin wannan wa huwa baƙin ala tsuhuriyatihi shi fa ruwa yana nan a matsayin shi na mai tsarki kuma mai tsarkakewa wa in khalatahu shay'un tsahirun ko da wani abu mai tsarki ya dan gaure da shi na ruwa kenan kuna gane ma malam ya kharuju ala an ilaqihi muddin bai fitar da shi daga saki ba kaidi na sunan shi na ruwa ba in dai ka gan shi wannan ruwan drum don ɗan cikin tafin ka ya zuba na koko bai fitar da shi daga sunan shi yana nan ruwa ne mai tsarki mai tsarkakiya za a ɗiba ya alwala za a duk abin da ake za a yi wanka na ibada dalili sai ce li qaulihi sallallahu alaihi wa sallam lin niswati allati qumna bi tajhizi ibnatihi wannan dalili shine faɗa wato faɗin da annabi ya yi dangane da matan da suka tashi shirya esra za su yi mata wanka za su sa cikin likafani wannan wankan da suka tashi mata a lokacin da za su yi wankan maganar da ya gaya masa kan yadda ruwan wankan zai zama wannan shine dalilinmu na cewa ruwa in bai fita daga sunan shi na ruwa ba to yana nan mai tsarki ga abin da yace mata yace masa ka yace irsilnaha falasan au khamsan au akthara min zalika in ra'aytunna bima'in wa sidrin waja'alna fil akhirati kafuran aw shay'an min kafuri can ƙasa in kuka duba ana ta kharijin hadisan nan wanda wannan hadisi da muka karanta yanzu hadisin bukhari ne da muslim kuna dubawa to sai ce annabi ne da yake gaya ma matan da za su wanke esta yayin da Allah ya mata wafaki sai yake ce masu ikfil na salasan wanke ta so uku au khamsan ko sau biyar au aksara min zalika ko fiye ma da hakan in ra'aitun na in kun ga hakan ya dace bima'in wa sidirin wanke ta da ruwa da sannan da magarya waje annafil akhirati kafuran ku sanya a wankin ƙarshe in kuma to ku sanya kafur aw min kafurin ko wani abu mai kama da kafur to a nan wurin me mahallu shahi mahallu shahi kinan ruwan da ake wanka da shi in za a yi wanka wato na me wannan muka magana a nan wanka na gawa ana so ruwan ya zama kala uku ma'in muna ganewa sannan kuma nan ma'u sidirin sannan nan kuma ma'u kafur aka zo da farko yadda aka koya mana wannan wanka na gawa za a yi mata za a wanke al'auran mamaci wanke irin na ibada kenan duk gaba da baya sannan a wanke daga gwiwarsu zuwa cibiya a kawo kyalle a rufe dama ba ɗage wanda aka yi wankin ya jike a kawo wani a rufe sannan sai a zo da ruwa lafiyar ruwa a yi mai alwalaya da ake nuna mana sannan a wanke kai so uku sannan a wanke tsagin nan ko sannan a wanke tsagin hagu a yi a haɗa haccan ƙasa kaga an haɗa wanka ɗaya kenan sai kuma a ɗauko wancan ruwa wanda yake an saka kafur a cikinsa ma'ana kafur ɗin nan bai fitar da shi daga sunan ruwa ba don an zuba masa kafur tunda nabi ya ce wato wa kafuran wato ba kafur ba nake son ce ruwan magariya sidir ruwan da aka ɗauko magariya ɗan ya ci nan dan da ƙata gari ci ɗan barbaɗa to sai kuma a kaɗa a kaɗa sai a ɗauko sai a sake masa wanka na biyu da ita Muna ganewa a wanke kai a wanke tsagin dama a wanke tsagin hagu an gama wanka na nawa kenan na biyu to sai kuma a ɗauko ruwan da shi kuma an zuba masa kafur an dandaka garin an zuba shi kuma an kada to sai a wanke kai a wanke dama a wanke hagu duk an gama ka gani wanka nawa kenan uku in ya isa in bai isa ba za a ƙara har hudu har biyar abinda aka fi so dai a yi mara to muhallin shahid anan annabi ya ce su wanke ta ai mamaci ba na jin za ku yi zaton an wanke shi na farko da ruwa garai-garai sannan kuma ruwa na biyu an zo shi kuma ka ce bai da tsarki an sa mai magarya ko kuma na kafur ka ce bai da tsarki an sa mai abin nan ma'ana wannan da aka sa bai fitar da shi daga sunan ruwa ba sannan kuma suna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba za ka ce ai an sa ma jikin mamaci wani abu da ya fitar da shi daga tsarki da aka yi masa ba na wanka haka annabi ya kuma haka ake yi saboda haka sai ya kawo shi a mahalli sha cewa ruwa yana nan a sunan ruwa ko da an sa mai wani abu mai tsarki ɗan ruwan kafur aka zuba a ɗan ruwan magarya aka zuba yana nan a sunan ruwa bai fitar da shi daga sunan ruwa ba kun gane wala yuhkamu bi najasatil ma'i wa in waqa'at fihi najasatun illa idza taghayyara biha ba a ma ruwa hukuncin ruwa ne mai najasa ko da ita najasa ta auka cikinsa sai dai idan ta canza wannan ruwan ta fitar da shi daga sunan ruwa ya koma ana cewa ruwan kaza ruwan kaza ruwan kaza ko ba haka bane an aje ruwa sai kuma ba haya zo shiga ya ce mai o oh, shi ne an aje ruwan kwata ya zo shiga ya zama ruwan wa ya tashi daga sunan ruwa amma don wata najasa kaɗan ta shiga cikinsa ba ta fitar da shi ba ta masa hukuncin cewa nan ruwa kai tsaye ka kira shi ruwan najasa kun gane a'a har sai idan ta canza shi daga sunan sanin ruwa ya koma wani abu daban yace li hadisi abi sa'id radiyallahu an qala ƙila ya rasulullah ana tawadda min bi'r budaa wa hiya bi'r yulqa fiha al-hiyad wa luhum al wan natnu فقال الماء طهور la yunajjisuhu shay kunjulin ɗazuko amma ya zo da wata siga ɗin ta daban amma an ka koma da hadisan asalin su tushen su ɗaya ne wannan hadisi shine hadisin abi sa'id al-khudri Allah ya ƙara masa yarda yace aka ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam shin ma yi wanka da ruwan rijiyar nan ta buza'a wacce na gaya muku tana gabacin madina zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma tana nan har shekara ta takwas da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam malamai masu bincike suka ce ita rijiyar kamar tana a wato a magudanar ruwa ne idan aka yi ruwa sai ya taho da abubuwa da ake yarwa sai ya je ya shiga don wasu ma masu sharhin hadisin suka ce don ba za ka yi zaton zamanin sahabbai su rika ɗaukar ruwan da ake sha na rijiya su je su ɗauki mushan kare su jefa ba ciki ko kuma mata abin al'ada ta aje ta je ta jefa ba mu jin hankalin sahabbai da tunaninsu da imaninsu da tsarkinsu za su yi wannan yasa suka yi hadisin sharhi suka ce a'a in an yi ruwa ne irin fazari ake cewa mutanen kawai sun san wannan aka yi ruwan farko duk zai kwaso abubuwa iri-iri ya tafi da su wannan rijiya sai ya zo wani sai ya shiga ciki to shine sai ci sahabbai suke tambaya suka ce ya rasula ma yi alwala da ruwan wannan rijiya bi za'a, kun ji asalin abin sai masu shi suka ce ita wannan rijiya ce wacce ake yi fi halhiyau ababan al'ada na mata ana jefa su to kalmar jefa ne suka ce ba jefa ake ba wato ruwa ke kwarara su ko walhumul kilabi da naman kannika kamar ka ce mushen kare shi ma ruwa kan jawo wannatnu da abubuwa marasa kamar ka ce mushe masu wari duk dai suka zo su fada ciki tambaya da aka yi ma annabi kenan annabi ya ba da tambaya ya ba da amsa ya ce alma'u dahur ƙa'ida ce wannan fiqhiyya shi fa ruwa da kuke gani asalinsa mai tsarki ne la su shay'i ba abin da ke najasta shi sai bayanin da zamu ji nan gaba kuna ganewa nina mana a takaice ne he ku riƙe wani bayani ne za a yi a gaban amma dai yanzu ka riƙe asalin ruwa shi mai tsarki ne ba abin da ke najasta shi sai wani abu wanda za mu yi bayani nan gaba ko to sai ku riƙe abin in kai karatu ba ku ji shi ba to sai ku man tambaya babun najasa babin najis wato shi ma mai jam'in shi ko najasa eh annajasatu ɗaya kenan annajasat jam'in babin da zai bayani akan najasosi irin su daban-daban yace annajasatu jam'u najasatin in an ce najasa jam'i ne na najasa wa hiya kullu shay'in yastaqdiruhu ahlud diba ahlu tabai as-salima wa yatahaffazuna anhu wa yaghsiluna thiyaba idza asabahum kal azrati wal bawl na'am ya ɗauko mana wannan magana a cikin rawdatun nadiyya yake cewa ai dukkan wani abu kullu shay'in yastaqdiruhu ahlu tabai as-salima duk wani abin da masu ɗabi'a lafiyayya su ake cewa ma ahalu ɗaba'is salima ana wanda ƙwaƙwalo ka ƙalau take ba haka haka kake ba ta kurma ko ba su akwai haka haka shi ba ruwan shi za ka ga abin da yake tarkato ya kiyawarsu, ya naɗa wannan ya yarɓa wannan ya tafi ƙafa ba takalmi wani bin ma najasta zai ɗauka yake duk abin da wanda ƙwaƙwalo shi ta keras yake ganin ƙazantar shi da ƙyamarsa to ana kiran shi na najasa sannan wa yatahafazuna an kuma suke ƙoƙarin kiyaye kansa daga auka masu kenan waya wa yaghsiluna a idza asabahum kuma suke wanke tufafi idan wannan abin ya taɓa su ko ya same su to diskan dai ana kiran shi na jasa, sai misali ce kal kamar ba haya ko ka ce kashi walbauli da kuma bawali shine fitsari kenan shi kun san larabci yana da harshe na wato na ilimi ko in ce musulunci yana da harshe na ilimi akwai harshe na game gari da ake sakin magana sasakai da kuma harshe na ilimi harshe na shari'a kamar bawali ko albaulu kaga shine fitsari kenan sannan al'azirat nan da ya amfani shine ne ghaidu wurin da yake mai ɗan kwari shi yake ce ma da larabci to ka san da can mutane rayuwa ce irin ta ƙauye kowa da gidan shi da gonar shi ba dole ne sai ka yi tolar ba in bukatar ka ta tashi sai ka tafi can wani ɗan kwari-kwari a gonarka inda ba mai ganin ka ko ka ɗan haƙa ko ka ɗan abin da shi kenan ka biya bukatar ka ka rufe kai gaba to ake ce ma to shi yasa kun ga musulunci da ya zo take dan sakayawa sai a ce ba za a ce kashi ko to shi yasa in ana magana da harshe na shari'a ana so a rika sakaya magana to sai ce wannan kun ga kamar yana gaya mana ne shi ma kuma ya da ɗazuma kai mai tarifin ɗahara luga da kuma eh, tarifin ɗahara ne istilahan mun yi tarihin tsahara a lugha mun ce dukkan inda za mu kiyaye da ita za mu sami mai tsafta wurin kwananmu layukanmu hanyoyinmu ko'ina to haka ne ita ma nan kalmar ƙazanta a lugha dukkan abin da kake kyamashi in dai lafiya ka kwakwalwa ka ba ka son shi inda zai taɓa ka tufafi za ka wanke kamar ba haya waye sunan shi na jasa kun gane to a mahanga ta shari'a musulunci fa ya yace wal aslu fil ashiya'i al iba'a na ne ko al ibahatu wa taharatu asalin abubuwa duk gaba ɗayan su ana kiran su ibaha halal kuma ana kiran su tsarki man za'ama ta ainin ma ainin ma fa alaihi bidali duk wanda ya riya cewa wani abu najasa ne to ana buƙatar sai kawo dalili eh ma'ana ababa asalinsu halal asalinsu tsarki ba ka ce mu wannan abu najasa ne sai idan shari'a ce ta kira shi najasa ko ba haka ba ne yanzu kama alade in haka kawai da hankalinka ne zai ka ce wai me bambancin alade da shi da gada ko tunkuwa ke ce mai rabi nan na jeji wanda yake yana da kama da alade amma shi ba aladen ba ne ko ko kuma shi ma dai alade amma wannan shari'a ce ta ce najasa ne alade ko kuma ka ɗauki kare ko ka ɗauki me duk abin da aka ɗauke shi ba za a ci ba yana wani layi na abin nan to ka ga kinan sai in shari'a ce ta zo ta ce wannan abu fa najasa ne ba kai ne za ka ce najasa ba sai inda nasi na shari'a sannan ne za ka fitar da shi daga tsarki amma ba haka ba kowane abu mai tsarki ne sai yake cewa fa inna haza bihi fazalika idan dalilin da ya kawo din ya tsayi da shi ya tabbata to shi kenan sai a karba wa in ajaza anhu aw jaa bima la taqumu bihi al-hujja fal wajibu alaina al-wuquf ala ma yaqtadihi al-aslu wal bara'at idan mutum ya kasa kawo dalili ya ga abu kawai yace mai najasa ne kuma ba najasa bane amma ranan yanzu hanji ta din sai ka ce najasa ce saboda ta zo hannun arna suka kirkiro ta suka kero ta ka ce najasa ce ya ce ta me dalilin ka a yi saboda arna suka yi ta ai arne kuma Allah ya kira shi najasa abin da ya ma najasa waye ga maka sai a ce me dalilin ka kana da dalili to shi yake faɗa mana in ka ce ma abu najasa in ka kasa kawo dalili dalilin kawai hujja ba za ta tsayu ba to falwajibu alaina mun wajibin da ke kan mu ala ma yaqtadihi al-asl mu za mu tsaya akan abin da asali ya tafi a kai wannan handisar mai tsarki ne ko kamar yadda ake kawo gwanjo aka kwance gila. wasu ya ce ai wannan ka daga kasashen arna yake ni ba zan sa in sallah ba na wanki to ai sa ka su arnan kafin su ɗauro a ɗauro suna kai shi cikin bahaya ne ko suna kai cikin boli? al'asul wannan dila mai tsarki ce sai wani abu ya bayyana tukunna na najasta sai ka ce najasa ce amma yanzu dai mai tsarki ce kun fahimta da kyau ma'ana abin da yake so a ce mana najasa ita karan kanta kamar mata ne da aka ce kowace ka aura coci na ce zo haramu to haka komai ma mai tsarki ne ba wani magana najasa ne sai nasi ya zo ce wannan abin najasa ne kamar yadda za mu ji a nan gaba insha Allah ta'ala kun fahimta da kyau wal bara'a kuma cewa ana nan a matsayin bara'ati zimma ma'ana abin yana nan kan asalinsa da annal hukuma bin najasati hukumun taklifiyun ta umu bihil balwa ayyin hukunci da wannan abu ka ce najasa ne hukunci ne taklifi wato wanda yake shari'a ce take kallafawa ta ce ka kaza najisa ne kada ko ba najisa ba kuma ba to ta umu bihil balwa abinda ake ce mata umu bihil balwa komai yana haɗewa idan ka ce za ka yi ta ce ma komai najasa to za ka kasa samun kwanciyar hankali ko yana masu wannan larura ne ka ga mutum yana in ya zo ko ina ma kyamaki eh wajen nan zai sallah ya ce ina tsammani wataƙila ko an taɓa fitsari sai ya zo ya zuba ruwa ya bushe to sannan ne ya tsarkaka ya ta zarce zarce wanda suke ba su da kyau asali duk inda ka tafi za ka yi sallah asalin wuri mai tsarki ne sai wani dalili ya bayyana a gare ka ko fahimta haka komai mai tsarki ne sai in nasi ya zarce a wani abin da ya sami abin da yake so ya mana kenan wala ya hillu illa ba da kiyamin hujja bai halatta ka ce ma abu najasa ba sai in hujja ta tsayu akan hakan wannan magana ita ma ya ciro mana ita cikin wato saihun sananun wake nan abi dawo ko ina ganin za mu tsaya tunda an nuna mana lokaci abinda za mu karanta gaba wa min qama dalilu ala najasatihi daga cikin ababan da hujja ta samu ta tabbata akan cewa wannan abu najasa ne to nan ne za mu ɗora karatunmu nan shimfiɗa ya yi a babin najasa cewa najasa ‘yan uwa to ka kwantar da hankalinka komai mai tsarki ne sai abin da nan gaba za mu karanta nasi ya zo cewa najasa ne wannan zai kawan maka da masu yawan wasuwasi ga mutum komai wasuwasi yake yana wasu wasi tufafin ka kaje su tsaf kawai sai ka zo kana zargi kai ina jin watakila ko ko najasa ta samu yaushe ta samu ka ko ka ganta ko ka ji warinta to duk wani ake so a kawan mana harka ta addini ba da ka ake tabbatar da ita ba sai da nasi Allah ya sa abin da karanta daidai Allah ya mana tarayya a ladan abin da kuma ne kuskure Allah ya gafarta Allah ya ba mu fiqihu ya ba mu ikon aiki da shi fata na a riƙe muraja'a don mu riƙa riƙe abin da muke karantawa